دوام سلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم الله تبارك وتعالى بوديا بسيك داود موانا درسينا النسك الأسفل شرحينا كتاب الأقدر منا تريبيو دا واتو عشرين wannan darasi na dari da 154 ne ne a lissafi na kuma muna cikin mustahabban sallah ne mustahabban sallah din nambobin suna da yawa darasinmu da muka tsaya a kansa mun karisa namba na takwas yau za mu shiga lamba na wato tara a cikin mustahabbai na sallah akwai tambaya guda ɗaya da ake maganar wai mai takaba tana yin takaba kuma tana fita yawo ko tana zuwa anguwa to inda ya takaba ce ta musulunci kuma Musulman ce ita kuma ta yadda za ta yi ma dokokin Allah biyayya Ta ba maganar zuwa anguwa domin alkur'ani cewa yi wallafi ne ya tawafo na minkum wa ya zaru na azuwajen waɗanda suka mutu daga cikinku kuma suka bar mata Ta su matan su zauna a dakunansu ya tarabbas na bi an kusurin na arba'ata ashirin wa ashara ta zauna a ɗakinta inda take da da mijinta ya rusu ya bacca za ta zauna a wannan ɗakin tsawon kwana wato wata hudu da kwana goma wannan yankawar allah ne ya yanka kuma ya ce idan ba larura irin ta shiga ban ɗaki fitsari ko bayan gida ko al'ada ya zo mata ba maganar ta fita amma za ta iya yin wanka nan ma ba da abubuwa na kwalliya ba ba a yadda ba ta kaba ibada ce ba ganin dama ba ne balle mace za ta fita ta rinka yawo kuma idan har musulunci zai ce wacce za a biya mata aikin hajji amma kafin ta tafi sai mijinta ya rasu ba za a bar ta tafi aikin hajji ba to ban ga dalilin zuwa anguwa ba kuma hajji ma wanda za ta je ta sauke amma mijin ya rasu an gama shirye-shiryen komai za ta tafi sai mijin ya mutu to Allah ya ce manzo Allah ya ce a tsayar da ita ba za ta tafi hajjin ba ta zauna a ɗakin da ta kaba mata ku kiyaye don kuna kallon Allah kamar wani galala ne ma kuna ajiye ubangiji kamar bai san me yake yi ba sai ranar da ya kama ki ne za ki gane matsalar ranar da ya kama ki da laifin ranar ne za a iya gane matsalar don haka idan larura ke ta rashin lafiya an dauke ki jabe-jabe zuwa asibiti to waɗanda bayan da aka iya saboda nan kuma shekar rai ake amma zuwa biki zuwa anguwa zuwa ina ne duk wannan ba a yadda ba ko man shafawa mai kanshi ba a yadda ki shafa ba balle ki ado saboda har yanzu ne gidanki da ya mutu yana da haƙƙi a kai na ba za ki ado ba sai bayan kin gama ta kama saboda har yanzu haƙƙinka yana nan a kai na kamata ku kiyaye ji tsoron Allah kuma ku rabu da waɗanda suke muku fatawoyin wai cewa in ke ma'aikaciyar gwamnati na kike kwana arba'in da ke zuwa ofis ba wanda ya faɗi wannan Allah ba ruwansa da wannan fatawar cewa yake zauna wata hudu da kwana goma na kuma gaya miki amana ce in mun haɗu ma a lahira Allah zai mun shaidan na gaya miki don wani ya ce miki kwana arba'in da ke kirin ka fita to kya yi ma Allah bayani shi Allah cewa ya wata hudu da kwana goma iya gaskiyar kenan yawwa to za mu dora a kan mustahabban wato sallah na tara shi ne ba da yake addu'a'u ba'adar tashakku da shari'a addu'a da ake yi bayan tahiya ta biyu idan sallah mai raka'a hudu ce ana yin tahiya ta farko ko ita ba wata addu'a da ake in an gama tafiya sai a tashi a cika to a guda biyu da suka rage sai a zauna a yi tafiya. bayan tafiya hadisin manzo Allah ya ce za ka yi salati na ibrahimiyya sannan bayan wannan hadisi ya baka dama ka roƙi duk abin da kake son ka roƙa kafin ka yi sallama to wannan addu'ar ce ma yake kawo ta a matsayin mustahabbi wadda'a'u da yin addu'a ba da tashahhud tsani bayan tahiyar ka ta biyu malai ya ƙara bayani yace yustahabbu ana so lil musalli ga mutumin da yake sallah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 addu'ar da ta zamanto al-ma'akur wanda an ciro ta ne an samo ta ne daga annabi sallallahu alaihi wasallam allazi yambagi wadda bai kamata ba Allah ya turuka kulla musalli bai kamata kowane mai sallah ya bar wannan addu'ar ba idan da ya zamanto mabru wani mutum ne mai bin Allah to duk wani masallaci da ya sallah bai kamata ya bar wannan addu'ar ba da annabi yake a yi ta bayan an yi tahiya kuma ko bayan an yi salatin ibrahimiyya kafin a ya ce bai kamata ba wani mutum musulmi ya bar wannan addu'ar addu'ar kuma ita ce allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr wa bika min fitnatil mahad masihid dajjal وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات اللهم إني أعوذ بك من المأثن والمغرب ونن شيل لفظين دعك تروش دعك من الله صلى الله عليه وسلم جوا كي ونن الدعر باين كاغم كرنك تهيا كافين كي سلمه ka yi salati na ibrahimiya ka yi wannan addu'ar ma'anansa shi ne ma'anar addu'ar ɗin Allahumma ya Allah in inni a'udhu bika ina neman tsari daga wajenka ya Allah min azabil qabr daga azabar kabari ai ba wanda yake son azabar kabari ko to azaba ko ta fili ma ai ba ka bukatar ko akwai mai bukata ba wanda yake bukata balle kuma azabar kabari Allah ka kiyashe mu yace Allahumma ya Allah inni a'udhu bika ina neman tsari daga wajen kamin azabil qabr daga azabar kabari dai kenan wa a'udhu bika min fitnatil masih dajjal kuma ina neman ya Allah ka tsare ni daga fitinar mai safa shine dujal mun yi magana akan dujal kwanan baya kuma ba sai mun sake mai tawa ba yanzu biyu kenan daga cikin abin da kake neman tsari a tsare wa a'udhu bika min fitnatil mahaya ina neman tsari daga wajenka ya Allah ka tsare ni daga fitinar rayuwa fitina ta rayuwa ba ta da daɗi yanzu kun ga mutane da yawa suna kamar muna cikin fitintinu iri daban-daban ita fitina ki ne a wani abu ya zo ya dame ka a cikin rayuwa kuma ba yadda za a yi ka iya fassara shi ko ka sami dalilinsa ko wani abu yanzu misali irin sharrin bala'in da ake ciki na kawai a samu ƙauyuka a kunna musu wuta a kama mutane to in ka tambaya kana ta bincike misali yanzu me yasa mai wannan aikin yake kunna ma gidajen mutane wuta me ya zo ya nema a gurinsu suka ki masa sai ka rasa dalili kuma me yasa yake kashe su sai ka rasa dalili fitina ce kawai to Allah ka tsare mu daga fitinar rayuwa wa fitnatil mamat kuma ina neman ya Allah ka tsare ni daga fitinar mutuwa fitinar mutuwa kuma malamai sun fassara ta ita babbar musibar ta shine ta zo maka a lokacin da baka da imani to wannan fitinar idan ka mutu karshen ka ba shi da kyau ba imani to duk rayuwar da kai a duniya ba ta yi amfani ba ta zama to asara tunda ka cika yanzu da munanan abubuwa to wannan ita ce fitinar mutuwa shi yasa kullum ake neman kai ta addu'a Allah ya karbi ranka da imani kuma kai kyakkyawar cikawa domin babu fitina a rayuwa ka zo ka rayu a duniya shekara saba'in ko tamanin ko fiye da haka amma ranar mutuwarka da mummunan aiki ka cika to ka gamu da fitina ka gamu da fitinar mutuwa Allah ya tsare mu sannan abu na hudu shine Allahumma inni a'udhu bika ya Allah ina nema ka tsare ni daga gare ka ka bani tsari minal ma'asami daga aikin sabo ka tsare ni daga aikata aikin sabo wato wannan shi ma babban lamari ne kullum ka rinka addu'a Allah ya tsare ka kada ka rinka afka ma aikin sabo domin aikin sabo shi ma fitina ce zai iya jawo maka mutuwa ba imani wal maghrab maghrab shi ne abin da zai iya zama maka tilas sai ka biya shi kuma baka da ikon biya misali yanzu ka je ka shiga wani rikici rikicin ya jawo maka ana neman miliyan goma wurin ka kai kuma ba ka da dubu goma ka gaba za ka iya biyan wannan abu ba to shi ma manzo Allah yana ne yadda ka nemi tsari daga abin da zai zame maka ai maka magram wato ka shigar da kanka cikin abin da dangin kama ba su da wannan kudin kuma amma ana neman kudin a gurinka ana iya samun irin wannan ko na'am eh, ko ta hanyar cin bashi misali ka je ka ciyo bashi a banki dubu ɗari ka karɓa a cikin shekara sha biyu sun zama miliyan guda yanzu ba ka da dubu biyar watakila dangin kama ba su da shi amma kuma banki yana bin miliyan biyu ko miliyan uku saboda intar. wannan magrab yanzu ya zame maka kaya a kan kuma ba yadda za a yi kafita ana samun irin wannan ko? na? to mutane da karambani haka kawai mutum sai je wai zai ci shi karasa mai rai da kudi wani ma yana da ɗan jarinsa miliyan ɗaya na ɗan jujjiyawa wai bari ya ci bashi a banki ana yi ko? da sai abin kuma ya zo ya ta haihuwa ya ta haihuwa ya ta haihuwa sai ka zama to yanzu kawai in gida kake da shi su manna masa takarda sun yi gwanjan gidan ko in kuma menene ma dai su hada ka ko da efcc ko a zo a rataya maka kwa a rataya maka wani allo a ɗauki hoton ga kuma a nuna a duniya kuma yanzu ana neman kudi miliyan goma a gurin kuma ba ka da dubu goma magaram annabi yana neman tsari da wani saboda haka wannan addu'ar ka ɗauka ka rinka yi kullum a cikin sallarka Allahumma inni a'udhu bika min azabi qabr wa a'udhu bika min fitnati al-masih ad-dajjal wa a'udhu bika min fitnati al-mahya wa fitnati al-mamat اللهم اني اعوذ بك من المأثم والمغرب كرين كاين يوانا wannan كوانا a cikin sallah kafin kai sallama karin ai kaga abubuwan da duk aka ce ka nemi tsari da su suna cutarwa kuma suna zame ma dan adam musiba azabar kabari musifa ce don ba a iya kai mata gudumawa ko ka yi ta ihu a cikin kabari ba wanda zai kai ma gudumawa dauke wannan azabar Allah ya sauke mana haka fitinar masihi dajjal shi ma in ba Allah ya tsare ka ba babu wani mai tsaron mun yi karatu a nan da irin abubuwan da ake karantawa don neman tsari da wannan sannan ka nemi tsari daga fitinar rayuwa da kuma fitinar mutuwa ka nemi tsari daga aikata aikin zunubi da kuma abin da ya shafi abin da zai zama maka a yi maka zarmu shine a maka tilas na sai kabiya قال الحافظ حافظ كتوى وقد ورد فيما يقال بعد التشهد أن رويته cikin abin da ake faɗi bayan an yi tahiya an ruwaito akhbarun labarbaru iri daban-daban min ahsaniha daga cikin labarbarun da suka fi kowanne kyawu ma rawahu sa'id ibn mansur shine abinda sa'id ibn mansur ya ruwaito wa abubakarin da kuma abubakar bin abi shaiba shi ma ya ruwaito shi ne min dariki umairi bunu sa'adin ta hanyar sa umairi dan sa'ad kada yake cewa Kada abdullahi ya kasance abdullahi ya kasance wani abdullahi yace yana nufin ibnu mas'ud abdullahi dan mas'ud ya kasance yu'allimuna at-tashaqqud yana sanar da mu tahiyya fi salati a cikin sallah summa yaqulu sa'annan sai ya ce idza fariga ahadukum idan ɗayan ku ya gama ya fita min at-tashahhud daga fal falyaqul to ce ga wannan addu'a اللهم إني أسألك من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله ما علمت منه وما لم أعلم اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبادك الصالحون وأعوذ بك من شر ما استعاذ ما استعاذك منه عبادك الصالحون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يكتوى يا الله إني أسألك يا الله من روقك من الخير دجال الخير kullihi dukkan alheri ina roƙon ka shi ma alimtu minhu wanda na sani daga alheri wa ma lam a'lam da ma alherin da ban san shi ba ai yanzu ba duk alheri ne ka gama sanin su ba ko akwai wani alherin ma da baka san shi ba sigila ma baka taba jin sa ba baka taba ganin sa ba amma dai an baka addu'a gamanniya da alherin da ka sani da wanda baka sani ba duk yanzu kana roƙon Allah ya baka shi wani abu sai musulunci har abin da ka kasa tunowa sai ya baka shi ya ce ka yi amfani da shi shi Allah ya sani an gane domin yanzu kunmu a nan yanzu da kowa za ka zo ka ce masa gaya mun abin da kake so ka gaya mun abin da kake so za a baka wani in ya tuna abu biyu ko uku sun sauran mantawa na farko dai zai iya cewa kuɗi ko ba za ka faɗa ba a wani aiko lafiya baya kawo ta daga farko ai sai am wani ayar da in kace ya roki abin da yake so sai ka tuna masa ma tukunne sannan zai tuno da lafiya wani ko lafiyar ba zai iya tunowa ba abin da zai fara tunowa kudi na biyu mata na uku ya ce gida na hudu mota duk ya banta da lafiya ma ita kan ma bai dauke ta alheri ba jama'a ko ba haka ba ne na haka ne ai mutum bai ma san kansa ba Allah da ya yi ka ya san kanka kuma ya san ma abin da ya fi maka amfani kaga sai ya baka addu'ar Allahumma inni as'aluka min alkhairi kullihi Allah ina roƙonka da daga alheri dukkan sa lafiya tana ciki ko ba ta ciki kudi fa matar da kake nema gida ko mota bayan su sai me lafiya ita ce ta farko da muka fara ambata sai mai kuma to sauran fa sai ka yi tunani don waɗannan su ne manya-manyan buƙatar ka yanzu kuɗi mata lafiya gida mota su ne manya-manyan ka na farko to sauran kuma sai ka yi ɗan shuru haka sannan sai ka tuno wani abu to sai Allah ya rabu da ka yace kawai ka ce alheri dukkansa ai an gama ma komai in ba za ka iya tunowa ba ko ba haka ba yanzu da wani bai kudi zai kira ka haka kawai a falon sai ce ya mun bukatunka me za ka fara kuma ma shi Allah da ya tashi yake maka min alkhairi kullihi na alheri dukkan sa sai ya kara maka yake ma alimtu minhu wa ma a'lam abun da na ma iya sani na alherin da ma abun da ban iya sanin sa ba alherin ina roƙon ka shi to Allah kuma ya san yadda zai yi maka wa a'udhu bika min sharri kulli ina neman tsari kuma daga sharri dukkan sa dan an ce yanzu ka ga mana sharrin da baka so me zaka faɗa shi kuma tunda an faɗi alherai ka ce lafiya ka ce mota ka ce gida ka ce mata ka ce kuɗi sharri kuma fa na shi kuma ba mai za ka faɗa babu sharri a duniya kamar ɓata. ko ba haka ba a ce ka bace daga hanyar Allah ka shiga layin yan wuta to ai ka ga matsala babbar ta kenan ya kamata ka fara neman tsari daga bata kar ka fara cewa Allah ya raba ka da makwabcinka don na san wani kila wani abin da zai fara faɗa wannan mutumin da Allah ya kashe shi a ba haka bane ba za a karɓa ba in kai addu'a ma akan wannan ba za a karɓa ba wanda za a kashe dan kai addu'a kana ma kai hakuri kai kokari ya zama to mutumin kirki tunda yana da kudi ya rinka dan san maka amma in kai ta roƙo makwabcinka saboda ya zama to masharranci in Allah ya amsa maka sai mai da shi hukaki in an mai da shi mahaukaci kuma sai ya zama to mai duka mahaukaci mai dukan mutane wa zai fara da ka ha ta yadda kake kusa da kimana mana kai zai fara duka a yi ta jawo ma kanka ne gara kai masa addu'a da zama mutumin kirki ko baka ji ne? na ga kamar wani baya san haka ba ka so daga ke ka yi addu'a makwabcinka ya zama mutumin kirki ko ba za ka yi ba wani yana da shakku wai baka san abin da aka yi masa bane ko ban san abin da aka yi ma ba ka yi kokari kawai ka yi addu'ar alheri a kansa ko ban san abin da ya maka ba saboda in ya zama mutumin kirki kai za ka mora Allah ya taimaka ah, Ya ce ba alam abinda ma ban sani ba da abinda na sani اللهم يا الله إني أسألك من خير ما سألك منه عبادك الصالحون sannan ya Allah ina roƙonka daga alherin abin da ka salihai suka roƙa ka duba fa yanzu ka san adadin bayin Allah salihai ka fara daga kan dukkan annabawan Allah salihai ne an gane a annabi ibrahim ba cewa Allah ya ce ya ce mina salihina ba yusuf ba ba cewa mina salihina ba annabi kuma cewa ke wa alhaqini da salihai ka riskar da ni da salihai annabawa nan dukkan salihai ne sun roki alheri ko ba su roƙa ba sun roƙa to yanzu kai a cikin waɗannan kalmomin Allah ya dunkula maka addu'o'in da za ka yi cewa duk abin da salihan bayin Allah nan suka roƙa to kai ma ka roƙi Allah shi ka dage da Allah ka iya ko saboda in an amsa maka ka huta yawa kuma kai ka san abin da annabawa suka fi roƙa shine aljanna aljanna ka huta in an amsa ba wa a'udhu bika min ash-sharri kuma ina nema ka tsare ni daga sharri masta'azaka minhu ibaduka salihun abinda bayinka salihai suka nemi tsari da shi abinda suka nemi tsari da shi kai ba za ma ka iya tuno shi ba amma in ka dunkule shi cikin addu'a Allah ya sani sai ce rabbana atina fid dunya hasan ya Allah ka ba mu da mai kyau a wannan duniya wa fil akhirati hasana kuma ka bamu da mai kyau a lahira wa qina azaban nar ka tseratar da mu azabar wuta ai an gama maka komai duk abin da kake nema a rayuwa wannan addu'ar ta hadisi وقد وسع النبي صلى الله عليه وسلم على المصلي annabi har yanzu ya ƙara faɗaɗawa ya buɗaɗa ya ƙara buɗawa kan duk wani mai sallah bi an ya du'uwa ya ƙara da yin addu'a bi ma sha'a da abin da kaga dama banda wannan addu'ar da annabi ya faɗa wanda muka karanta ta yanzu annabi ya sake buɗe maka ƙofa yace kuma ka samu ka ƙara addu'a da wani abin da kake so ko kaga dama an gane ya zo a cikin hadisi المتفق alai wanda aka yi ittifaki a kansa yace summa la yatakhayyaru min ad-du'a'i sa'annan ya zaɓa daga cikin addu'o'i a ajabahu addu'ar da tafi bashi kawa take da banƙaye ilaihi zuwa gare shi fa yad'u bihi yayi addu'a da wannan abu wannan duk an baka a cikin sallah kafin ka bi shi za usaimin da yazo yake cewa addu'a a cikin sallah ita ce ba ta fi sama da bayan sallah ko kun gane maganar sa addu'a a cikin sallar ita ce ta fi sama da bayan sallah. saboda ai ka fita daga sallah yaushe ne ka fi kusa da Allah kana cikin sallah shi yasa yake kafi ko kana mutu ha kai mana a cikin sallah ya fi waje da sallah na ga a ƙarshen tahiya ka yi ƙoƙarin ka roki duk abin da za ka roƙa domin kana cikin sallah a wannan lokacin ka fi kusa da Allah sama da in ka ce assalamu alaikum don ka fita daga cikin sallah an gane yawa kuma ka fahimta ba cewa aka yi in kai sallar kai addu'a ba ta yi ba cewa aka yi ta cikin sallar ta fi don na san ku da sunkuyayyen hankali yanzu wani zai je da sunkuyayyen hankalinsa bai gane ma abin da muke nufi bai tabar na ɗin ba samu ka yi haƙuri na ga yadda za ka yi addu'ar malam yake son ya nuna maka kaifiyar yadda abubuwan za su zama duk ya kodo tartibu haka za malam yake jerantuwar abubuwan su zama kamar haka abu na farko a tashahud shi ne sai ka fara karanta tahiya tukun domin wani zai zo tun da an ce yanzu a yi addu'a a zaman tahiya watakila sai ya gama addu'o'in zai kawo tahiya wala wani suna gaya muku yadda hankalin mutane yanzu ya sunkuya balle ma yadda yadda najeriya take kowa in ka ganshi shi kamar alin ɗaya sai ka bi shi don kaga mutum yanzu a gaban ka ya sa su gina ka daina saurin shiga wallahi ka bari sai ka ga yanka ka tukunna eh na gaya muku da gaske nake gaya muku yanzu duk wanda ka ya sa su gina zai shiga wani guri karfe gaggawan shiga za ku yi karo in gaya za ka bari wallahi sai ya shiga tukunna saboda bayan su gina motar ko ta mashin din kuma kwakwalwarsa ma su gina ta ke, wata su gina ce a cikin ƙwaƙwalwa kawai sai yanka in baka sa ba sai kicibis garin da dakatawa kana bin mutane a baya shi hau nan. na ji yanzu har wasu suna kira na wai baba goshilo wai ina kan hanya bana gudu wai baba goshilo to ko baba wane ne ba dai inda hanyar dai ba taka bace hanyar kowa an ce ya bita yana in gama suka wuce ba ba gozulo ba zai gudu ba <laughs> to ga tartibin yadda abin yake to an dauke wuta ko? ta yanzu muke maganar najeriya yanzu zaga tukunna sai sun kawar da mu a kan karatunmu sun koma wani abu daban ya ce ga tartibin yadda za ka yi abin a jerance abu na farko in kai zaman tahiya na ƙarshe a tashakkud ka karanta tahiyar tukunna na farko abu na biyu a Salatun ibrahimiyya salat na ibrahimiyya kai shi abu na uku a taawuzu billahi min arba'in ka nemi tsari da Allah daga wajen Allah daga abubuwa guda hudu shine azabul qabr an gane ko kamar yadda muka ambata a fitnatul masih ad-dajjal fitnatul ma'ya wal mamat min al-ma'sam wal maghrib ka nemi abin nan da su ina fata an gane sannan mataki na hudu afdalu ma warada min ad-du'a min al Mafi mafificin abin da ya kamata kai addu'a da shi shine abin da ya zo daga asar din manzo Allah idan manzan Allah ya faɗi lafuzan addu'a to su ne fitan abin da za ka yi addu'a da su ko ka iya larabci ka bi na manzan Allah tukunna ko ba a gane ba na'am akwai wanda bai gane wannan magana ba ko? kowa ya gane? mu fara nunawa da hannu kai mana bayani? yanzu mun ciro ruwaya daga manzan Allah haka ne to ka yi addu'a da addu'ar da ta fito daga bakin manzan Allah ita ce mafifici saboda bakinka da bakin manzan Allah ba ɗaya ba ne an gane shi yasa yake afdalu ma warada min addu'a mafificin abin da ya gangaro a addu'a fil asar a asar ne abinda aka ruwaito shi daga manzon Allah an yad'u bima sha'a min khairai dunya wal akhirah sannan sai kai addu'a kuma da abin da kai kake so na daga alkhairin duniya da na lahira amma na farko ka fifita na manzo Allah din sallallahu alaihi wasallam an gane wannan shine mustahabbi na tara a cikin sallah sai mustahabbi na goma shine at-tayammunu min at-tayammunu bis-salam dabantawa da yin sallama ta na ake yin sallama in za a yi sallama a sallah ta dama ko shine mutum zai mai da kansa haka ko assalamu alaikum wannan shine dama ko to wannan damantawa mustahabbi ne wa zalika malin yake saboda haka mustahabbun min fada'il salat mustahabbi ne daga cikin mustahabban sallah li anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallama domin annabi ya kasance idza idan zai yi sallama a sallah tayaman awwalan yana juya fiskar ta bangaren dama farko summa sallama sa'annan sai sallama sa'annan kuma sun masallama ala ya tarihi sa'annan sai ya yi a bisa hagun ɗinsu wani yana maka yana sallama biyu kenan ko kamar yadda za a samu kuma yana yin guda ɗaya wa sabata anhu ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama sallama annahu sallama wahida cewa annabi yana sallama ɗaya tal wa sabata annahu kuma ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa sallama annahu sallama taslimataini yana yin sallama guda biyu wa na aisha radiyallahu anha daga aisha Allah ya daga ita anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama lalle man da Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi kana yusallimu fi ya kasance yana yin sallama a cikin sallarsa taslimatan wahidatan sallama guda ɗaya kan tilka a wajen muhi daura da fiskarsa yakan ce assalamu alaikum an gane ko yana yin haka summa sa'annan kuma yamilu ila shikil aiban shay'an sa'annan sai ya dan karkata zuwa ga damansa kaɗan wato tilka a waje shi ne daura da fuskarsa assalamu alaikum sai ya haza ya dan karkatar da kansa kuma zuwa dama an gane akhrajahu at Tirmizi, Tirmizi ya fitar da wannan hadisi wa qala yace wa qad qala bi ba'd ahli al ya ce. ma'abota ilimi sun yi faɗi da wannan ƙaunin fi taslimi a cikin yin sallama fi salati a cikin sallah an gane ma'abota ilimi sun yi wannan to sai ka wata magana ya ce wa a saukun ruwayat ya ce mafi ingantattun ruwayoyi ingantattun ruwayoyi an gane ba ma ruwaya ɗaya ba ingantattun ruwayoyi anin nabi daga annabi wanda aka karɓo su daga annabi taslimatani sallama biyu yake an fahimta wa alaihi aktaru ahlul ilmi ahlul ilmi yace kuma akan wannan sallama biyu ne mafi yawan masu ilimi suka tafi a kanta. min ashabin nabi daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wattabi'ina da tabi'ai akan haka suka tafi waman ba'adahum da waɗanda suka zo bayan tabi'ai an gane ko yanzu ma yawanci masu yin sallama biyu su suka fi yawa su ne da majority sama da waɗanda suke sallama da amma kada ka je ka samu masu sallama ɗaya ka faɗa musu cewa sallah ko bata ba wanda ya baka wannan fatawa ka dai jiko in ka nemi rigima kuma kai za ta shafa wara'a qaumun min ashabin nabi sallallahu alaihi wa sallam wasu mutane sun gani daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam wa ghairihim da wasu su taslimatan wahida suna ganin sallama daya guda daya fil maktuba a cikin sallar farilla qala shafi'i imamu shafi'i ji da abin da yake cewa in sha'a sallama taslimatan wahida in mutum ya ga dama ya sallama guda ɗaya. wa in sha'a in ya ga dama sallama taslima ta yi sallama guda biyu an fahimta ba wani abin rigima a ciki ko akwai wa akhraja ibnu abi shayba ibnu abi shayba ya fitar min tariqis salt daga hanyar salt ibnu dinar قال يتي سمعت الحسن ناجي حسن يقول yana cewa. kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama annabi ya kasance wa abubakar abubakar ma ya kasance wa umar umar ma ya kasance wa usman usman ma ya kasance yusallimuna taslimatan wahida suna yin sallama sallama guda daya qala saltu sai saltu din yace wa sallaitu khalfa umar ibn al-abd al-azim na yi sallah a bayan umar bin abdulaziz fa sallama wahidatan sai ya sallama guda daya an gane amir bin sa'ad an abihi أبيه yace kuntu ara nabi shi kuma amir dan sa'ad yake cewa ya karbo daga babansa babansa yake cewa na kasance na ga annabi ko ina ganin annabi yusallimu an yaminihi wa an yasarihi annabi yana sallama a damansa da kuma hagun ɗinsa sallama biyu kenan ko wannan kuma ita ce ruwayar da ta fi shahara eh, domin ita ce yake jar sallah cikin mutane amma yana yin sallama guda ɗaya mafi rinjaye a cikin gida don haka za ka samu ruwayar aisha tana magana yana sallama da ina fata an fahimta hatta yura ko yara hatta yura bayadu kabdi har za a ga farin kumatun annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana kenan jama'a suna bin sa sallah yana yin sallama ta dama yana yin sallama ta hagu idan ya bayan ka san sa yayin dama har mamun da suke bayan sa suna ganin farin kumatun sa an gane in yi haka sanan ma waɗanda suke baya suna ganin farin kumatun sa. wani ya nuna kenan yana karkata daman da nisa yana kuma karkatawa da hagun ma da nisa tunda har ana ganin farin kuma fiye wanda ya ga kuma fiye ya yi kusa ya ga mafiska ko? na wa'an wa'il bin ujur daga wa'il dan ujur yake cewa sallaitu ma'an nabi na yi salla tare da annabi sallallahu alaihi wasallam wa kana yusallimu an yaminihi ya kasance yana yin sallama a damansa yana cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh an gane wa an shimalihi a hagun ɗinsa ma sai ya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yana yin wannan ita wannan ruwayar an yi ta ce ku ce a kanta haka ruwayar da ta zo da wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ita ma an rauna na ta kai tsaye an gani to galibi irin waɗannan za ka samu yawanci sai matasa yanzu da harami da ko'ina duk masu sallama bibiyu assalamu alaikum wa rahmatullah suke amma yanzu idan ka samu wani a nan in ya ja muku sallah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to sai mutane su rinka ganin abun bambara kwai haka ne sai a fara magana mu ba mu saba wannan ba shi kuma mataki dama dan zafin kai ba ruwansa kawai shi ko ku sani shi dai kawai ya nuna muku ya sani ko Allah ya karba ko kare karba ma shi bai dame shi ba don galibi yawanci za ga irin waɗannan abubuwan ana yin su ne kawai don a sani tunda ba karanta wa mutane kake mafi ruwaya wadda ta fi shahara ita ce wanda muka gabatar assalamu alaikum wa rahmatullah ina fata an fahimta wannan wa ta din ita ma malamai suna da maganganu a kanta sallama ce ta sallah ko sallama ce ta za ka yi wa mutane magana an san daban-daban ne ko yawa to sai mustahabi na goma sha muna da lokaci tahrikus sababa na'am muna da lokaci tahrikus sababa ne kada yatsar da ake kira manuniya an gane mun yi magana kwanan baya a kan saboda yawanci eh, mai zagin ta yawanci da haka yake masa shi za a ga kira ta sabab daga sab abin nan ko kamar kalmar zagi ce amma ba abin nan bane yawanci za a ga mutumin da yake son ya zagi wani in yana kusa da shi sau nuna shi yake ko zan ma kaza da kaza da kaza haka ne ko to shi za yi aka bata wannan sunan kawai an dauki kamar ma'anar yin da take aiki sai aka bata kamar dai aljaza'u min jinsil amal ko <laughs> yawa qala ibn al-hajib ibn al-hajib yake cewa wa yushiru biha ana yin nuni da ita wannan yatsa tababa mai sunan da Hausa manuniya ana nuni da ita inda tauhid lokacin ɗayanta Allah wakila a wani faɗin aka ce yushiru biha da'iman ko da yaushe ana iya nuni da ita wakila a wani faɗin aka ce harriku ha baya motsar da ita قال في ya يا a cikin tauri ce wa hasil ma zakarahu ibn al-hajib asali dai shine abinda ibn al-hajib ya ambata fi tahrik wajen motsar da ya din za ga wani tsayar da ita haka kawai yake haka ne wani kuma za ga yana kada ta wani sama da ƙasa yake daga ta haka wani kuma za ga kudu da arewa yake kada ta wani ne daidai mai yin sama da ƙasa ba a cewa muka dama ba mai yi ba akwai mai yi mana akwai mai yi mana amma wanne ne ya fi abinda ibn al-hajib ya ambata wajen motsa ta ce salasatu aqwali akwai maganganu iri uku wa tasawwurha wadihun ghayra anna kalamahu yaqtadi anna al-mashhur tahrid yana ganin cewa yadda ya suranta ta bato a bayyane yake yadda ake yi da ita sai dai maganganunsa suna hukunta cewa abin da ya fi shahara shine karkada ta inda shahada lokacin da za ka yi shahada idan ana karanta tahiyya akwai inda ake shahada a ina ne at-tahiyyatu lillah az-zakiyatu lillah ko at-tayyibatu at-tayyibatu lillah ko at-tayyibatu salawatu lillah mun karanta nau'o'in tahiyya anan wajen ko ma dai wanne ne ne ko at-tayyibatu salawatu lillah az-zakiyatu lillah at-tayyibatu salawatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabi ko wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna ko wa ala sai kuma to sai shi ya ce a wajen shahada ake motsa ta kaga a wancan farkon ba a motsa ta gina wani kuma daga ya zauna yake fara karkada ta ko to yanzu ga wata sabuwar magana kenan yana motsar da ita ne shi a wajensa annal mashhur abin da yafi shahara at-tahrik motsa ta din da ake motsa ta inda shahada faqat lokacin da zaka ce ashhadu za a motsa ta Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasulu bayan nan fa shi a wajensa ba a motsa ta wannan na ga ya saba wa mutane da yawa a nan gurin da yawa ba haka suke ba ka gaya mana tsakaninka da Allah haka kake ba haka kake ba kawai daga ka zauna inda ka zauna kada da tu za ka fara ko a tahiyatu lillahi wa zakiyatu lillahi ko kana ta karkadawa ko to shi bai yadda da wannan ba kawai in ka zauna haka shiru a gani kana karanta tahiyya sai ka zo inda za ka sai a shahadu sai ka motsa ka fahimta ashhadu an la ilaha illallah wa hada hula sharika kala wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shikenan talatin ibrahimiya ma shiru addu'o'inka ma tana ɗaya kangarar a wajen shahada kawai ya ce wannan ne mashhur kuma shi ne na ga kamar usaimin ya zaba a cikin sifatu salatin ka da yi in shi ma ya wallafa littafi na sifatu salat shi ya zaba a kan ya ce inda shahada za ka karkata ta domin a wannan gurin kana yi mashi kashe kashedi ne kulka kuskura Allah da ya ne kuma shi zan bauta ba haka kake kana masa kashe ne kamar yadda in za ka zagi wani kana masa kashedi da ita ban sani ba ko ka gane magana wato idan ma shi dan yana son ya shigo yanzu kana masa kashe shi kul in ga maka la ilaha illallah kadai Allah shi kadai kana masa kashe ni in ko ba haka ba wallahi za a yi <laughs> ai ka gane dai maganar ko yawwa shi yasa suka zaɓi wannan shine suka ce mashhur wallahu ta'ala alam abinda muke nema muwafaka da dacewa da yardar ubangiji وتحريكها دائما sai kuma yace a'a ba mu zo nan ba wa hadha wannan magana na qalahul baji imam al-baji shi ya ciro shi wal maziri da kuma maziri ya karbo shi ne anni haya bunu amr qala fi sai ya bada a cikin muktasar yake cewa wa tahrikuha da'iman karka da yatsa tutur ne daga zaman tahiya ka fara tahiya tutur za ka yi ta karkada ɗan yatsan kenan yadda ka saba ɗin nan ko yadda kai ka saba nan yanzu aka zai abin da ka saba da an wuce inda ka saba haka ne ko ya tafi jami'i tashahhud wannan a cikin dukkan zaman tahiyar gaba ɗaya motsa ɗan yatsan ake to akwai wasu kuma wanda su kuma in sun yi sai su yi haka haka sun sallama kenan ko sun yaya akwai masu yin haka aiko to sun kuma bari mobility tabin mu ga ko za a ba su babi ko ba su da shi ba musani ba amma da yanzu kowa ya riƙe ga wannan dai kam yanzu an same shi amma mai yin haka to ya jira ko ba gare ba gare mai maka dalla-dalla don ka san ko kana da wani dalili ko ba ka da dalili in ba ka da dalili to ka daina domin ba kai kake shar'antawa ba shar'anta maka ake kabi haka ne yawa to in dai ba kai kake shar'antawa ba to in an gama baka da dalili to kai hakuri ka daina sai ka dawo kan wanda yake da dalili saboda in Allah ya tambaye ka alahira zaka ce ga dalili yace fi jami'i tashahhud wa huwa al-qawl ath-thani wannan shine magana ta biyu an ibnu al-hajib ibnu al-hajib kaga yana da ruwaya guda biyu kenan ruwaya ta farko ita ce sai a wajen shahada ake motsawa ruwaya ta biyu kuma a dukkan tahiyya gaba ɗaya ana motsawa warawa aidan an mali har yanzu an ruwaito wannan maganar daga wajen mali cewa wato daga zaman tahiyya zaka ci gaba da karkada dan yatsa qala ibn al-qasim ibn ga abin da yake cewa Ya yamuddu min ghairi tahrikin zai miƙar da yatsan ne ba tare da kada ta ba wa huwa al-qawl salih wannan shine kauli na uku ai mun samu guda biyu kan ko inda ibn al-hajib har yanzu wannan ruwaya ita ma daga ibn al-hajib shi kada ya zo da ruwaya guda uku wa qala ibn al-fatihani kuma ga abin da yake cewa wa yushiru biha yaminan wa shimalan zai rinka yin nuni da ita dama da hagu haka kenan haka ko zai rinka yin nuni da ita a haka dama da hagu li'annaha yake domin ita kalmadiyya wa yusra ko wa tabsutu wa lam ara fi ikhtilafan wallahu a'lam to zai zama to kamar dai nuni yake an gane kamar kashe biyu wannan shine kauli na uku kenan amma abin da yazo a hannun dama fa tabsut shimfida ta kawai aiki. hannun dama ai hannun hagu shimfida shi aiki akan gwiwa ko in ka zauna zaman tahiya haka zaka shimfida shi kuma ba a ma hada yan yatsu rabin su ake haka sai ka shimfiɗa su haka kawai ba wani ya shi da za ka riƙe ko na na daman nan kawai shi ake magana kuma malin ya ce walam arafi ne khilafan ban ga wani saɓani ba akan wannan kawai a shimfiɗa hannun agun akan gwiwa shi kenan shi ba wani saɓani wallahu alam Allah shi ne mafi sani mu ci gaba gari ta hadisin kana da lokaci kenan li hadisi ibn umar saboda hadisin ibn umar anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama cewa manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi kana idza qa'ada fi tashaqqud annabi ya kasance idan ya zauna dan yin tahiya wada'a yadahu al-yusra yana sa hannunsa na hagun ala rukbatihi al-yusra a bisa gwiwarsa ta hagu wa wada yadahu al-yumna yana sa hannunsa na dama ala rukbatihi al-yumna a bisa gwiwarsa ta dama wa aqada talatan an gane yakan nade yakan nade guda uku wa kamfin da tabiyar wata ce tabiyar wannan kenan idan ka nade wannan haka ka nade su to ita ma wannan nade ta za ka yi sai ka shiga haka an gane ne wa 50 ken wa ashara ba ba sai nuni da wannan kaga sifar yadda ake yi yanzu ga yatsun nan haka a meke kowa ya gansu aiko waɗanne za ka naɗe uku salasan ok ka gane ga yatsun haka ko ya ce wa ƙa'ada salasan yana naɗe guda uku ne daya biyu uku an nade su kowanne takalma ce wa hamsin da ya tsarka ta biyar ita ce wace ce ta biyar wannan ko ita ma sai kai mata haka sai ka shiga cikin wannan yadda ka tankwarar da waɗannan sai ka tankwara wannan wa ya mud wa shara bi sababa sai ya nuni kuma da wannan wannan shine abin da hadisin yanzu yake nuna maka haka kake yi wai tambaya ce aka ce haka kake yi da yawa ba haka suke ba saboda wani bai damu da su yi hakan din ba yin hakan din kuma koyi ne da manzo Allah ko wa fi riwayatin a wata ruwaya kuma wada a kafa ulyumna yana saka kafinsa na dama ala fakhidhi al-yumna a bisa cinyarsa ta dama wa qabida asabi'ahu kullaha sai ya rike yatsunsa dukkan su gaba daya wa ashara bi asbu'ihi allati talil ibhama sai ya nuni da yatsunsa da take bin babban yatsa zai dunkule su haka gaba daya kaga kenan kamar wancan safun na da da muke sai ya nuni da wannan wannan ita ce tali abuhama ita ce sababa wannan kuma ita ce ibhama an gane babban me babban yatsa to haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake to yanzu ka sa mun shiga hadisin kuma ya sake kulla wata magana akai wa aqada 53 qala al-hafiz suratuha an yaj'al al-ibhama maftuha ya sake wata magana kuma oh wato kai dai kai dai an gama da wannan shi ne nan za mu ajiye insha Allah sai darasi na gaba za mu za mu dora Allah اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه الله كيف من قرأ قرمه muna roƙonka ya Allah ka kawo saukin wannan zafi Allah ka ba mu saukin wannan zafi Allah ka sauƙaƙa mana ya Allah Allah ka rangwanta mana ka rahamta mana ya Allah ubangiji kasar mu muna roƙonka ya Allah ka zauna mana da kika Waɗannan waɗannan tunu da suke faruwa Allah ka sauke mana su ya Allah ubangiji ka tsare mu ya Allah daga waɗannan tunu. Allah masu rayuwa cikin kunci ka yassara musu ka sauƙaƙa musu ya Allah wanda suka rasa ka ba su ya Allah marasa lafiya ka warkar da su ya Allah masu lafiya ka tsara musu lafiya wannan gari muna roƙonka ya Allah ka zaunar da mu lafiya ka tsara mana zaman lafiya a cikin ya Allah ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين